وأما غيرهم من أهل التعطيل والشرك أما وصن أهل السنة بدأ أن تعطيلي masu korewa siffofin Allah da sunayen Allah. Bashirki, fa innahum azalul wahayaini. Sun ture wahayin nan guda biyu Qur'ani da hadisi. Adil itijaji bihi ma. wa qaddamu alaihi ma aqwalul mukazzibin suka gabatar da maganganun masu ƙayyatawa bin rasuli wa atun rasula min alhaƙil maktasin billahi sannan suka ba wa manzon Allah haƙƙin Allah su ɗan tafi a atu sun ba wa ar-rasula manzon Allah ainihin min al-haqqi al-muqtasu billah da haƙƙin na Allah ne min at-ta'alluq da bautawa ai kaga suna roƙon manzon Allah roƙo kuwa Allah ne ya cancanci roƙo idan sa'alta fas'alillah min at-ta'alluq walguluwi da zaƙewa a kansa tsallakar da shi mukaminsa mala ya riko illa billah suka ba wa manzon Allah abin da bai dace ba sai Allah wa shabahun nasara wa yan tabiri suka fi kwai kiristoci fi guluhim a zaƙewansu da isa bin maryam ila gairi zalika zuwa wani wannan mai tsofafi almunaqib liddi da siffofin su mai warware addini yayi ko ayyul fariqaini ahqqu a ta'zimi a rasu. da wanda suka bi manzon Allah da wanda suka ɗaga manzon Allah matsayin Allah wanne ne ya fi cancanta a fifita sai suka fi son manzon Allah wanda suka bi shi wa ayyuhum aula bihi suwa ne ne suka ci cancanta manzon Allah fi duniya wal akhirah la yastaribu al akhir mai hankali ba ya kokonto al munsifu mai adalci an hada shirki wa ta'bili humul mutanakkisuna lil rasul sune masu nakasa manzon Allah al manqusuna haddahum sune masu nakasashen kaso من الإيمان بالله ورسوله ونذير رمي المعطلين مكما جيفا معطلين للمثبتين mana mu'akkalai na jifan masu الله Allah da cewa sun rage darajar manzon Allah ba mu'akkalai ne kaɗai ba akwai wasu akwai ire-irensu masu jifan ainihin ire-iren mu'atalai masu jifan musbitai fi tsarikatihim daga ire-irensu haramiyul mushiriki na lil mushirikai ma na jifan masu ta Allah mushirikai na jifan ahlus sunna annahum yatanakkasu rasu, rasul war suna nakasa manzon Allah idh lam yaj'alu lirrasul min haqqillah al-khalis dan ba su ba wa Allah haƙƙin Allah ba ke ba ba su ba manzon Allah komai na haƙƙin Allah ba sai ba fallam yada'uhu wa ala sunna ba su suna roƙon manzon Allah ba aljanna suna roƙon Allah Allah wala ta darra o ilaihi ba su kankanta kansu gare shi ba kai wanda mai yi can zo ka dawo cikin mutane ya kan kwashi wa yana kata kan ba mai littafi na kwarza su a na gaban ka zaka kwashi ba wai za ka je ka aikin kwasa ba to na kwarza da wannan wala ta darra o ilaihi ba su kankanta da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi ba ولا غلوا فيه غلو النصارى بس زكي كان النبي با شرين زكي ونكرستوشي كان النبي إيسا كما فعله المشركون ولا فعلوا في زيارته بطي ولن زيارته النبي با كفعل المشركين الذين استغاثوا به ما سنما أجا النبي hatta da ƴaƴan annabi ya muhammad za ka ji ana kira tashin allah ya ali kuma ka ga mutum yana kuka in ka kalli idansa ka ga hawayen shiro-shiro ya ali ya husaini ina kuka da hawaye fi kashe fi sharra'idihim wajen yaya masa tsanance tsanancen su wata masahu bi kabrihi suka dinga shafa kabarinsa wa rafa'u aswatahum suka daga muryarsu da zagigi aljafi da koke-koke inda hawa wani ihu za ka je suna yi sosai wa za'amu annahum humul muwahhiduna suka dauka wai su ne masu kaɗai da Allah wa annal muwahhidina su wa'ancan masu kaɗai ta Allah mutanakkishuna ba su rage daraja annabi ne فهل تنكس الرسول من قدم طاعة الرسول على طاعته على كل طاعة shin wanda ya rage daraja manzon Allah wanda ya gabatar da ta'a ga manzon Allah akan duk wata ta'a wata ba'ahu fi usulid dini ya bi annabi wajen aqida wa furu'ihi da aikace aikace wa qama bi tawfirihi yayi tsaye darajanta annabi Wata tabjilihi Allah yake bi jinabihi sharif wa alima ya san annahu sallallahu alaihi wa sallama akmal al khalqi ya san cewa annabi fa shine mafi kammalan halitta fi jami'i sifat al hamidati a cikin dukkan hakofi wa annahu a'lahum maqaman wa awjahahum عينهم وأوجاهم عند الله وأقربهم منه كي وربعين صوتهم أن نبي ما في شكرا حليتك في جميع الصفات الحميدة كما أن النبي أعلاهم هنا ما في درجة مطعي وأوجاهم أن نبي ما في في سنقوى الفرمان حول الله wa aqrabahum minhu annabi fi kowa kusanci da Allah wa qaddama mahabbatahu ya gabatar da son annabi ala mahabbati nafsihi akan son rayuwarsa wa walidaihi da iyayensa wa auladihi wa nasu ajma'ina wannan za yana kasa manzon Allah Allah wa alima anna unwana mahabbatihi ya san daga can ransa da zuciyarsa alaman son annabi alheti da ubi hadai shiriwa da shiriyarsa mutum ya sunantu ya siffatu da siffafashi na son annabi wal da ubi a kawalihi da koyi da maganganunsa wa a fa'alihi da aikata aikatarsa wata addubu tamu da ladattuwa cikakken ladabtuwa bayan yadda suna wa Allah yurfa alaiha mazhabun ba zai tsaga wata mazhaba akan annabi wala aqida wala qawlu ahadi bai gabatar da maganan wani minan nafi ka'inan man kana wa ta'addubu inda ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam da yin ladabi wurin ziyartar manzon Allah ya ku ga karatun mallan da muka jiya ta sadu bagare mallan karatun ya shiga koyi al'adabu in al'adabu ma Allahi al'adabu ma rasulillahi al'adabu ma al-khalqi dai ba sunan haka ba sai an kwankwance sai an yi bayanin me ladabi wa Allah wa atiqadu anna ziyarata masjidihi da kudure ziyartar masallacin annabi ma'a ziyaratihi tare da ziyartar annabi min afdal qurba yana daga cikin mafificin ibadodi a min afdal wa suluki tariqil adabi da bin hanyar tarbiyya ladabi fi dalika wa anna ahadahum dayansu idza wasala ila tilkar rubo in ya zo wannan garu gari garin annabi as-sharifa wal amkinatil manifa da wurare masu daraja al-manifa abu mai girma ittada harka zai fara fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam da lakin Allah zai fara فصلى تحية المسجد ركعتين بطمأنينة للنصوح وسكون وخضوع لله تعالى وحمد يبو وثناء لله الذي من عليه بوصوله wanda Allah ya masa kyautar zuwa ko da mutum attajiri ne yana da kuɗi zai je yayin da ga dama dole ya gode wa Allah da ya zaɓe shi zuwa nan ba kaga attajirin faransa suke tafiya da yayansu ba ya ga wasu sun tafi amerika da ya'ya su akwai kayan kalle-kalle wasu sun tafi kaza gari kaza wasu sun tafi dubai wasu sun tafi ina da ya'ya su kai kuma allah ya zaɓe ka da kuɗin ka yi ɗakin allah da ya'ya haza ikhtiyaru min allah zaɓi ne daga allah da allah bai yi ka irin waɗancan ba ba mamaki kila in kasuwanci ne wanda za ka yi can wurinsu kila shi na nan maka ce wani ya shi abin da na samu a nan ya shi mu amma ba mu kan talaka ya fili ne ka duba a matsayin ka ka Allah ya yi ka duk wata hanya ta ka an toshe ka samu amma a hakan Allah ya ba ka dama yau ga ka Allah har sai dai kuka kawai ka baro ɗaruruwa a baya kila wani ba a gidansa shi kaɗai ne ko wani a gidansa sun kai su kaza akwai da yawa waɗanda ba su zo ba ba daman zuwan kuma amma kai ga shi Allah da zai ka Allah ne kake nufi da ya bai maka ka tsaya ka gode wa Allah dole maka ya hawaye sai dai in wannan saƙe-saƙen bai faɗo maka ba a lokacin shi ɗan aikinsa ya gafalantar da kai karshe sai ka kare a kalle kalle idan Allah bai yarda da mutum ba su Allah ya shafe kwakwalwarsa ko tunani bai iya tunani da yake sai dai kamo abu mara amfani amma wanda Allah ya yarda da shi zaga in ya tunano ya faɗo abu kuma sai ya karu kuma sai ya karu kuma daga wannan rashin misali mutum magana da zai faɗi bai tunanin makomanta wannan abin ya fito a yanzu sannan amfanin ba wai za ka samu amfanin amsa za ta fito akwai amsa mai amfani akwai amsa mara amfani kai ma da ka tambaya bai taimakon ka komai balle wani Allah ka ba mu fahimta Allah ka yarda mu gaskiya ne Allah ce man yuridillahu bihi khairan ya fi kuma ya komo ila ma baina yin rasuli daga nan in ya fita masallaci sai ya tsaya a gaban annabi tamkar yana raye idan kai baka ganinsa baka jinsa a wannan lokacin Allah ya ba mu labari ta hanyar annabi ba wanda zai yi sallama wa annabi sai Allah ya maida ya gaya wa annabi ya maida masa kowa inda za ya ji hatta ba bambanci wanda ya tsaya a gaban kamar da wanda ya tsaya a bikin Eh? a na san inda zan je akwai inda na je mana me ina muke eh eh sun eh, eh sun ke eh, ko duk da janna ce magana da zai faɗi amma dai mun bashi ana ce kan na abin yake so ashhadu an la ilaha da ballaka rusala mu bashi din anan mutum daga matsalan ya fara da fa ya qulu assalamu alaikum da a yin da ya saki layin da fa ya kulu tunan in an gama shirin tsayawa ne shi mu washe haka na'am wa alaikum assalam na zuwa tukura na'am eh eh ta a ce tun da an ce layi shaddun rihalu sai a latai sai dai kace za ka ziyarta masallacin annabi eh kana yi haka kawai kana tafiya daga nan kana yace za ka je baitul muqaddas ka kulla daga nan kace za ka je ziyartar ɗakin Allah kaga nan dole sai kai umra da ba a ɗaura kaya musamman na tafiya sai ɗayan masallatai uku hmm. eh, kai gaban da ya fara magana girmama shi kambama shi bajjalahu ta aika ganin suna yin hamma suka wuce tsada ce ya shekal mubajjal har dama yake idan kana salati ga annabi Allah zai biya ma bukatar ka duka ta akwai wanda ya magana ranar juma'a wanda ya salati ga annabi ce ya masa Allah an fasa rabin abun da zan yi dan juma'a an fasa maka salati yake ya fi aljini ya fi aljini ya sai zan sa maka biyu bisa uku shi ka ya fi maka alheri kai gaba ɗaya ma ni zan na salati zan yi gare kai ke da fi ma alheri ba a biya ma bukatar ka duka shi Allah ya samu da ke damu kai kuma ka ka koma abin nan kai abu da dame ka manzon ka manzon da ya turo shi kenan Allah sai baka da da ke bukata Allah sai baka abin da ke duba sai dai wannan ba za a dauke dai na yan bidiya ba sai dai da karatu idan da kaza idan na idan ta salati kan wannan zai zama kuma abu da ba na'am আমার